jarida bayanin yadda wannan al'amari ya kasance? Ko za ki gaya mana ki da ah, Aiman Farisa shi ba abin da zai fahimta facin illa. Kaɗe ne ya yi mana kashe shi. Shi ne ƙwaƙwaran hujjan ki wannan? a Hajji Farisa babu wani bayani da ke dan ƙare mana saboda yanayi na masu saurari. Hajji Farisa. Farisa. Farisa. ba zaunar da ke ba ne domin in saurari kuganki ina son in miki tambayoyi guda biyu kacal me ya alaƙa ke da aiman habibu matsayinki na mata aure na babban attajiri ya aka yi haka ta faru fariza garin yaya ki faɗa min abin da yake faruwa don allah hankali na a tashe yake zuciyata tana zafi wallahi ban taɓa tsinta kaina a cikin mawuyacin hali irin wannan ba ya aka haka ta faru fariza kin san wace ciki a gurina kin san matsayinki shi yasa nake tausayinki ina ƙaunar ki shi yasa nake takaicin abin da ya faru da ke fariza mutanen gari suna cece kuce kowa da irin abin da yake faɗa wallahi wata magana ma an gaji sai gaji kamar za ka mutu saboda baƙin ciki don allah fariza ki gaya min menene alaƙar ki da aiman hali Muna sauraron ki. Kuka ba zai miki maganin komai ba. Ki gaggauta sanar da mu abin da ya faru. Hukuma ba wasa ba ce, don haka ba za ki wasa da hankalin mu ba. Mai hankali ya san abin da ya faru da ni. Kun sani abin da yake min ciwo. Me yasa haka ta faru da ni? domin abin da ya faru da ni ya ɓata ni kuma ya ɓata ahali Na san kuna da tarin tambayoyin da kuke so kuma, amma yau ni nake so in tambaye ku. Kes ɗin da ake yi a kaina, shin waye ya daidai waye kuma ya kuskure? Daidai ne a yi wa mace fyaɗe, musamman ma mata aure? Ko kuma daidai ne ka kashe wanda ya yi mata fyaɗe? Duk abin da kotu ta yake mu zan karɓi haka a matsayin kaddara. amma daidai na aikata duk da kasancewar jikina ya mutu a kan abin da na aikata wannan taɓa da dama. don babu macen da za ta yi da hakan ta faru da ita muddin ta kasance mace ta gari ni ce muryar wannan matan kuma ina tare da ku <laughs> ce hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta fara shiga a wannan ƙasa. To masu sauraron mu, muna fata ku ci gaba da bibiyar mu. Domin ganin yadda kes ɗin Hajiya Fariza, matar babban attajiri wato Kabir Suleiman, to a halin yanzu dai kotu ta ba da belinta kafin a dawo a ci gaba da shari'a. Wannan kenan. A ta ɗaya bangaren kuma, jarumi Sultan ya ba da kyautar gidaje wa talakawan da ke yankinsa. ina so ki kokari ki da damuwa a cikin ranki saboda ina gudun wani abu ya samu ki. na so a ce gida aka bari muka koma tare da ke amma na yi na yi su ba da ki in koma gida da ke sun iya ina bakin ciki idan na ga jami'an tsaron da suke kewaye da hotel ɗin duk don a ki. kai mai laifi shi ke tsoron 'yan sanda. Na gode da kulawar da kake bayar. Ba damuwa. Ni zan zo na koma, amma zan dawo wani lokaci. Ina so ki kwantar da hankalin ki haƙuri ki daina kukan da kike kuma ki ci gaba da addu'a. Farisa duniyar tana da faɗi. Ki shuka kairi, ki girbe daɗi. zama da masoyi ya zarce kuɗi komai kike so zai miki dan zumuɗi ko za ya sha fari za don ki ji daɗi ki dariya ki gane fari za ki kunna talabijin ɗinki ki saurari labarin da ake yi. bisa sabon labarin da muka samu a yau akan kes ɗin hajiya farisa lauyan gwamnati wanda ya anshi wannan kes ɗin ba kowa bane illa faisal sani za ku biyo mu ku ji ta bakinsa assalamu alaikum malami zaka ce dangane da wannan shari'a to ya sani na dai insha Allah wannan shari'a ba za mu taɓa daga a kanta ba har sai mun kwatowa Aiman Habib hakinsa bijai sai dalwara ka tabbatar da haka insha Allah jama'a ba za su tabbatar da haka to Allah ya nuna mu wannan ranar kowa ya gani da idansa daure wai wannan barista su. din kwararren lauya ne wanda ya kware wajen girgirar ƙarya domin ya tabbatar da ita zuwa gaskiya kuma tun daga shari'a ta farko zuwa ta ƙarshe bai taɓa yin rashin nasara ba. Amma ba ka buƙatar wata shida akan wannan lamarin domin mun riga da mun gama haɗa kowa. duk wani abu akan Aiman mun riga da mun gama da baban shi don haka babu wani da ka bayi da zai zo ya tsorata mu. Haka ne mana amma dole ne sai mun kula sosai fa sannan akwai SP Sultan Abdulrazak shi kadai ne mutum da zai iya taimaka mana a wannan kesin mu samu mu nasara. To ma ɗan sanda ne. Kware ma kuwa ɗan sanda ne amma yana da matuƙar son kuɗi sosai komai zai iya yin dai za a bashi kuɗi. za mu jarraba shi mu ga irin taimakon da zai mana yanzu haka na kira shi na sanar da shi akan komai kuma na tura masa da naira miliyan ɗaya cikin akawun ɗinsa na tura mai adireshin ki da kuma komai naki zai zo same ki a inda kike amma ba kada ki ji tsoron malama fariza na tabbata mu ne da nasara fi Sultan Abdurraza. Na san da zuwanka. Hello, barista. Hello, barista. Ina fata ga kudin da aka turo maka. Eh, kuɗi sun shiga har ma har ma na bi ta kansu. Eh, amma dai waɗannan kudaden advance ne na wannan aikin ko dan gaskiya wannan aikin ba zan yi shi kan waɗannan kudaden ba ka da mukaji inda kuɗi ne baka da matsala ha baka da matsala inda aiki ne inda ni ba za ka samu aiki inda akwai kudade kai dai kawai ina so ka zama mai cika alƙawari da kuma yin abin da ya kamata da sauran abubuwan da kake son sani za ka sanya daga bakin hajiya fariza ni dai sai an jima domin ina wani aiki da nake yanzu. Shi kenan ba damuwa na gode a shan sigari a nan. Me yasa? Na faɗa maka ba a shan sigari a nan. Amma kuma ai da matsala. Kuma kwakwalwata ba za ta yi aiki yadda ya kamata ba idan ba tare da na sha sigarin nan ba. ni fa bana son kalmar a'a ga baki ɗaya sai na je duk babu laifi maganar kes ɗinki kuwa kada ki damu komai zai tafi daidai babu matsala idan an karya doka ni a ciki idan an karya doka muna rayuwa a ƙasar da iyayen iyaye masu gaskiya ne kaɗai ake lalata rayuwarsu ta hanyar yi musu fyaɗe da kuma kisan wulaƙanci me amfanin doka musamman ma akan. wani bayani in sanda suka bai wa barista faisal malama farisa harbi na farko an ce kin yi shi ne kamar cikin tsoro harbi na kuma biyu an ce kin yi shi ne kamar da gayya kuskure da na kashe aiman so ɗari akan abin da ya aikata barista ya faɗa min cewa za ka gaya min wasu bayanai shi yasa ya baka dama ka zo na. gaskiya wato fariza a tambaye ki wai tsakanin kofi da madara wanne ne yake canja wani ne kamar a kesin nan naki kofi shi ne wanda ya canja madara ina nufin na san duk abin da ya faru ba shi na tambaye ka ba ga waɗancan fayil su duk abin da na rubuta a ciki na miƙa wa kotu gobe su ne hujja a kai ai bayanai suna kotu ƙwarai kuwa kotu da bayanai take amfani amma da abin da na rubuta a jiki na miƙa kotu sun zama hujja kin ga kuwa ni ne hujjaki ki sha lemon ba fariza ina so ki kwantar da hankalinki wannan kesin naki mai sauƙi ne ki ɗauka cewa kamar an gama yan sanda sun dage sosai akan sai sun gano gaskiya haka shi ma barista faisal sani ba za su iya canza gaskiya ba za su canza wannan gaskiyar da kike magana a kai na yi dogon nazari sosai akan kesin nan naki amma ba guda ɗaya ne ke yawan yawon yi min yawo a kwakwalwata da ki kamfanin kabir da aikinki da kuma aurensa da kika gaba ɗaya bai wuce wata takwas ba bayanai ka zo ka bani ko kuma ka zo ta ne ni fa kuɗi na zo nema farida dole sai kin daina ɓoye min komai ki fito ki gaya min gaskiya shin kin tabbatar shi alhaji kabir ɗin ko yana son ki ya kamata ce ya shiga cikin kesin nan naki sosai so amma kamar yadda nake ji an ce so ɗaya ya ji kuma belinki ma kamar ba shi ya je ya karɓa ba haka ne gaskiya ɗaya ce na aure kabir mai saboda ina son shi aure baya yiwuwa sai da soyayya sannan kuma kuɗin da aka tura maka a akaunt ɗin shi nashi ne kuɗi ba shi yake nuna ƙauna ko soyayya ba so ne ake yin aure don biyan buƙatar rai ana yi da yawa kamar yadda ke ma kika aure kabir asp fariza kin aure kabir ne saboda arzikinsa shi kuma ya aure ki ne saboda kyanki alhaji kabir kowa ya san mutum ne mai san abubuwa masu kyau ko da tufafi ne izina kaya masu kyau amma ko da ya aure ki ni na san ba shi da lokacinki saboda tafiye-tafiyen sai yana waccan ƙasa gobe yana waccan ƙasa dakata ya ishe ka haka ya kamata ka sani ka fara wuce gona da iri. Ba haka bane Farija. Ya isa ya isa duk abin da kake faɗa ba haka bane ba. Farija yana da kyau ki yi min cikakken bayani yadda zan fahimta. Saboda idan ba haka ba babu shakka za mu rashin nasara gobe a kotu. Shekara biyu bayan rasuwar mahaifiyata rayuwata ta shiga cikin garari. Ni ce kamfani kamfani zuwa neman aiki. ban dace ba sai na je kamfanin kabir suleiman Ga alajin Allah Allah ba ka da dama. To ai da abubuwa su da zai sanda. Kada haka To abin da za a yi shi ne da eh, miliyan ya yi mana. Kaga. To abin da za a yi ba da 14 miliyan. e mana miliyan sha hudu ya yi gaskiya. ba damuwa. na gode Hello, sakatariya. Shigo da Allah. lafiya lau yawa dalla yarinyar nan a cikin da suka zama aiki Buga takardun naki. Kuma ga shi takardun naki sun yi kyau sosai wallahi. amma kuma kina ta zuwa ba a dace ba a samu abin da ake so ba masha Allah sarki insha Allah da bai wahala ki ta zo karshe za mu ɗauke ki aiki a kan wani kuma da fatan ki ma za ki ba mu haɗin kai za ki rike mana amana kuma dokanmu a nan ita ce zuwa aiki akan lokaci kuma ba a fashi Allah ya samu dace insha Allah insha Allah kashi zan haɗa ki da Mustapha za su miki interview sai su gaya miki ranar da zaki fara zuwa na gode Alo Hajji Hassan ya ne eh. na gode ranka da ita ka in samun rayuwata ka damun da walwalar da na rasa ta tun lokacin mahaifiyarka tana rayu har ba na son wanda wallahi don mun sha wahala matuƙa insha Allah daga yau kin daina kuka akan bakin cikin rayuwa hakika ka min gata ni ba zan taɓa manta da kai ba har iya tsawon rayuwata shi yasa ni ma nake so mu dinga kasancewa tare da ke a koda yaushe domin ni ma na samu dalilin farin ciki Ban fahimce ka ba kai daɗe. Fariza, idan kin amince, ina so zan aure ki. Ki aure ni Fariza, za ki samu daraja da martaba da ɗumbin dukiya da duk wani abin da kike son amfani da shi za ki samu a tattare da ni. Mutane suna yin soyayya ne saboda abin da suke so, amma me sa kake maganar kuɗi da daraja? ni kaina ina dalilin sanki da nake fariza ina son ki ne saboda kyan da kike da shi amma ba hakuri ko da na aure ki ba ni da isasshen lokacin da zan baki na kulawa saboda kullum ina tafiye-tafiye na ƙasashen duniya domin bunƙasa kasuwanci na. Wani da za a kan za a dai maganar da kika faɗa gaskiya ne Khadija mijinki yana son ki kasancewa yake na mata aure me ya danki kuma da aimana ne na san aimana tun kafin bayan na aure da shekara ɗaya mijina ba shi da lokaci na baya kula da ni kasuwancin shi a kan mai komai wannan yasa ya bani dama yake sa duk gurin da na gaya min domin in shaƙata in ji daɗi ina da mana da ina ba zan taɓa manta da yin zuwa tsawon ki haƙuri na san na shiga rayuwarki tun da na ganki na jikin burge ne na ce ya dace dole in zan tambayi menene damuwarki ban iya wulaƙanci ba kuma ba na son in fara a kanka kin burge ni sosai har na jikin shiga raina ya dace ga san shiga haƙƙin mutum ba abu ne mai kyau ba tun da wannan lokacin yake bibiyar ta kafa sai ina kuce mishi har na amince mishi ya zama abokina wannan shi ne babban kuskuren da ne wannan labarin nake ba gaskiya ba ne ba daidai kika faɗi shi bari nuna muke wani guda ɗaya ce tanki ne da shi da kuka yi tun kuna secondary shekara 2011 inda hakan yake nuna cewa ku tsofaffin ɗalibai ne kun san juna dama sannan ga wannan wayar ban sani ba ko za ki gane ta Baya ce da aka ganta a ɗakin da 'yan sanda suka ga aka kama ki da bindiga yan sanda suka kama kita suka kawo suka ganta a ciki akwai hotuna da yawa a ciki na duk hotunan nan naki ne wanda aka yi ne ke tabbatar da cewa wai ke ce sannan a ciki wani bidiyo mai kimanin tsayin awa ɗaya da rabi haka abin da ya ban mamaki a bidiyon shi bidiyo ne na sanda Ayman Habib yake shiga ɗaki yake shigowa inda gidan kike already kofar in batta a buɗe ne daman kamar an san da zuwansa ana jiran zuwan nasa sannan kuma da ya shiga sai da yi awa ɗaya da rabi a ciki na gode abokiyata ai soyayya ba ƙarya ba ce ba ya haƙuri ina son ce abokiyata Na gode. Hmm, Farisa, a yaushe na ganki sai nemi nutsuwa ta in rasa. Me yasa kake son kalmar zaunayata? Ka daɗe kana zaunayata tun yana makaranta. Farisa kin sace ni gaba ɗaya, ban da wani tunani ba ce naki. Fariza. ya aka yi kika kofa saboda na san zai zo kuma ban san da irin wannan manufar zai zo min ba bayan ke da akwai wanda ya san kuna da alaka da Aiman Habib? Kabir ne sai barista don ya taɓa zuwa ya same shi a fanni. Kabir, kina nufin mijinki ya san kuna da alaka da Aiman Habib? Liberty Gaskiya ne, rayuwar makaranta mai daɗi. Wani kam akwai rayuwar da take rayuwar makaranta daɗi? Yi mana, akwai abin da fi rayuwar makaranta daɗi mana. Ke ce, ke kaɗai ce kika fi rayuwar makaranta. kai din ka zaulayar ba zaulaya nake ba da gaske nake Arisa baki da wata matsala yanzu duk girman gidan nan gidanki ne kwana a AC ki tashi a AC kiraya a AC ga kuɗi kuma ki ɗiba san ranki hmm. Alhamdulillah

ni ai ba wai zama na zai ba abu kawai zan ɗauka ni ma na wuce ka zauna ku ci gaba da hirar ku ba ni ma ina kira Allah ki duba ɗaki na a duwa na damun hawa akwai kuɗi sai ki ɗauko masa Ba ta yi da ya ba shi ya saka ki ko? Ya rage aiki. malama farija Farisha, ina so ki rufe wannan sirri ki bar shi daga ke iya zuciyarki saboda idan mutane suka san cewa kina da alaka ta abota tsakaninki da Aiman Habib za su dinga ɗaukar ki a matsayin ko za su dinga ɗaukar ku a matsayin maciya amanar aure ni kuma waɗannan hotuna da na nuna miki a waya da bidiyo duk zan bi su na goggoge su babu wanda zai san labarin idan aka biya ni ni ke san in aka bani kuɗi ba abin da ba zan yi in dai magana kuɗi ce ni ba da matsala da kuɗi ko nawa zan biya ka Hello? Kamariya. Magana kes kuma? Wai ku tun tsawon shekara ɗaya kenan da ɓatan mutum har yanzu ba ku haƙura ba? Wani wata ina ɗan wani da Allah yanzu ina ɗan wani aiki ne da Allah ku bari in na gama na neme ku. Eh na neme ku ma yi magana. Na gode. wata banza ce wallai wai shekara ɗaya kenan da bani wani kes shine har yanzu ta gaji ba take ta bibiyar su gaba ɗaya yanzu ta zame min matsala ko ce ce kai. shekara ɗaya baya da ta wuce haka ake yi Na kawo muku ƙara amma kun kasa yin komai? Kuna aiki ne saboda mu kuma ba kwa san nuna damuwanku akan mu? Haba Halima tunda kika zo ofis ne kika dame mu da shawutu. Aikin dan sanda an gaya miki ba bincike bane tunda kika kawo kes din nan muke bincike akai ba gari ba rana. Eh? Ya yake so a yi miki? Laifi aka yi miki? Laifi aka mun mana. Laifi ai laifi. Ya isa ka, ya isa ka. Okay. Me yake faruwa ne? ‘Yan mata? Yana bai yau tsawon wata ɗaya kenan da bata mahaifina. amma sun kasa yin komai akai wannan shine dalilin da yasa muke wannan abin da su um shikenan me su ki suna na Amira Abdulhamid Haruna Amira Abdulhamid kai ta shigar da kara eh ta shigar an rubuta yanzu abin da za a yi ki je gida ni jami bankici idan mun gama bankici za mu yi kada ki tafi irin waɗannan suna da matsala ku sai fitar na hayaniya ba haka ya kamata ku ranka dade akwai hujja ta a hannun yarinyar eh eh wallahi dan duk shigowar da za ta yi ofis din sai ka rarraba mana ku eh, eh je ka eh, binciko eh, kira ko to a kamun ofis wanda yalla bai amira don Allah don annabi ka taimake ni hankali na ya tashi ina so na san halin da mahaifina yake ciki mahaifiyata tana gida ita ma tana cikin damuwa dukkan hankalin mu ba a kwance yake ba ah, za a ke to amma abubuwan da ke san yadda suke wani zaman da irin waɗannan abubuwan idan sun taso kuma umarni ake ba mu daga sama sai ku yi kaza sannan kuma mu ma kasancewar mu ah, 'yan adam wani zuban gidan aka ƙara mana ruwa aka yi mana abin da ya dace ba a san sai ki ga mu mun fi jajircewa mun yi abin da ya kamata kin gane na san ba ya ce ke kin gane me nake nufi nawa za a baka wannan ba komai bane amira ki kwanta da hankali. ki ɗauka kawai kamar kin gama ki kawai abin da ya kamata ki shi ne auna abin da kike gani iya gwargwadon jajircewar ki da kika bayar ni kuma iya gwargwadon jajircewar da zan yi wajen ganin an gano mahaifinki wannan is normal <laughs> to shi kenan, zan baka da kyau Amira <laughs> haka ne ah, yanzu za ki zuwa gidanku ciki da kes ɗin Abdulhamid Haruna. Yala bai muna nan muna bincika shi kesin muna bin sa daidai bakin gwargwadon da ya kamata. To ka tattara fayil ɗin ka ba ɗayansa duk shirin da ka tara ka tattara ka kawo mini ka kuma aikin a wajen. Amma yalla bai wai nawa suka baka a kan ɗin nan kake daddagewa a kai ne? Ko nawa suka baka ni zan ninka maka a kai? wannan ne dalilin da yasa ban san dalilin sa ne haka a ce masu kama amina na kasa taimaka inda harakan ya jawo ta kama da ciwon zuciya wannan ne abin da ya faru kuɗi ba za su yi min maganin ko dai ka samu umarni ne daga sama ba haka ba ne amira kesin ke yanzu ba ni ne nake kula da shi ba ba a hannuna yake ba kafin mahaifina ya rasu ya sanar da ni cewa duk lokacin da matsala ta tunkaro ni kai ne za ka iya mun maganin matsala ta, ashe kuskure ni da na yadda da haka ba haka ba ne ba haka ba ne Na baka duk kuɗin da ka bukata a gurina ne. Saboda a na zai min maganin mu ashe ba haka. Yamshe da Amira ba laifi na bane ban ba ni ne yanzu gashi wannan balance ɗin na yanke duk wata alaƙa da ke tsakanina da kai. Ina so ka sani daga yau ba za ka ƙara gani na ba babu ni ba kai. Amira ka sani ba na sa abu a raina na gagarai ba na sa abu a raina na kasa yi shi duk abin da na sa wa raina sai na cin masa shine. Gagalagi Studio Records. ciki sosai ne my door